Hausawa Top TV tashar al'umma. Abuja yake ko da yaushe muna shirya alhazanmu daki-daki ana jagorantar su zuwa ga umra. assalamu alaikum alhazai waɗanda suka shirya tafiya umra don allah su gangara ga jama'a nan an taru za a samu tafiya yanzu a kai ku umra maganar kuna, wanda bai ga kashi ba ana kawowa in kun dawo daga umra za ku iya samun jakanku a waɗanda suka shirya tafiya umra ah, muna jiran wanda za su jagoranci wannan tawaga ta farko su ne shek tajuddin muhammad bello adugun da shi da ah, alhaji digi insha Allah suna fitowa yanzu yanzu abin da ake so shine ku haɗu alazai da Allah haɗu guri guda waɗanda za su tafi umra to ku jira a waje jakankuna ga sunan ana kawowa kallas wala fi baki fi baki anta taban wala zalan ma fi taban zalan wala zalan zaituwa mushkile bara mushkila cuta mushkil wala bara cuta mushkil mushkil ne ye fesa ye zai me aiga zai kun shirya wayanda suka shirya su sauko da Allah su zo su taru a nan muna so maza su haɗu wuri guda mata su haɗu wuri guda domin za a tafi yanzu a karku manta shahar ɗin wannan tafiyar shine kalla Allahumma labbai maimakon a fara surutu a dinga labbai Allahumma labbai لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ku tsaya wuri guda ku ci gaba da yin labbaika yanzu su malam za su fito su jagorance ku dala dan ba mai mota dala ku ba mai mota guri ya wuce a ba mai mota wuri a ba mai mota شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية क्विक क्विक जल्दी करो अब मुश्किल है अब मुश्किल है मुश्किल नहीं है ए भाई साहब छोटा छोटा ku yi haƙuri yanzu su malam za su fito a jagorance ku na? ok ok ina mala rugungu shilu bar eh, juwa shilu juwa shilu juwa Allah mun kun shirya ku shiga ku fita ku tsaya a waje za a fito yanzu a tafi da kutun da din ya haɗu Sheikh insha Allah ji ya haɗu insha Allah. alhamdulillah ga Sheikh Tajuddin Muhammad Bello Adugun shi ne zai jagoranci wannan tawaga muna fatan Allah ya bada lada Allah ya sa a yi a sa'a ga jama'a sun haɗu a karwakalla. Ga shi da malam digi Allah taimake ka amin amin yawa to dai Allah ba da sa insha Allah to wanda bai tafi ba ba zai rasa wannan babban jirgi jirgin annabu nu zai tafi <laughs> ah, Hajiya ya kuma kike abin nan rike kofi kake bata mana riga da shi to yayi daidai to ku fito fa za a tafi ba za a tafi kusan tsarinmu na abuja ba a tafiya umra ba jagora to ga malam a gaba ga abdullahi digi shine zai kontrolin ta baya bari mu je mu duba a gaba malam bismillah assalamu alaikum da wakatu alaikum assalam yanzu za mu je mu Allah ta'ala ya samu dace ah, da Allah mu kasance tare saboda kar a bar wani Isanna. Isanna? Ya are going to adama a soka rudo a OSB. Yana can Yana baya. Kullo. da huga Guatemala.

Allah taimaka to malam digi Allah ba da sa'a Allah ya kawo ku Allah ya sa a yi karfafiya mun gode kwarai to alhamdulillah kun ga dai yanda tsarin Abuja yake ko da yaushe muna shirya alhazanmu daki-daki ana jagorantar su zuwa ga umra yanzu zan bar ku a nan ga wasu ku yi sauri da Allah ya aka yi aka ce kuma kun jinkiri da Allah ku yi sauri ga su can kar ku je mana ku je mana ku je mana an taba an basu kun tsaya kuna kuna an taba an basu kuna so su bata ne to ku koma mana alhaji alhaji ka tsare su kuma in saka musu nisa za su bata malam ka bar su kar su bata kar su fita daga jama'a to kuje kuje kuje to ya yi daidai to kuje kuje katsina katsina baka ce To ka samu waje ka zauna tukun za mu bincika maka masaukin katsina. Zo ka zauna a wajen cikin mutane. To kai shi mana tun da ka sani. To yanzu dai alhamdulillahi an riga waccan faujin ya tafi ina kuka tsaya hajiya ku yi sauri ku same su. ku yi sauri ku same su eh nan suka bi ku je to yanzu da Allah sauran ku yi hakuri ku shiga baji na gaba saboda sun riga sun yi nisa ku yi hakuri a shirya baji na gaba shi ma za a muku jagoranci Masu kallon kun ga yadda tsarin abuja yake mukan shirya alhazanmu ne daki-daki a ko'ina akwai shugaban karantar da alhazan Shi ne shekaru gungu. malam mun gode da wannan shiri da aka yi an tura tawaga ta tafi mun gode allah ya ba da lada gode muku ya kuma aiki ne ke ba mu goyon bayan aiki. allah ya saka da amin amin ga kuma malam shadari yi shiri fillo bandirawo ya yi gama shiri shi ma yanzu zai dauki tawaga ta gaba ga kuma malamin mu shi ma ah, principal din almanar yana ta ba da gudunmawa kun san tintini kuke ganin shi tare da mu mun gode malam mun gode kwarai da gaske wannan shine hotel masaukin yan abuja na biyu a ah, kun ga yadda aka sauke su kayan kowa ba zai bata ba ga kayan nan an ajiye jaka kowa ya shi wanda bai samu nashi bai duba a hankali za ku samu jakankunan ku insha Allahu ba jakar da za ta fata ku yi hakuri ku ci gaba da hakuri ku kara haƙuri yanzu waɗanda suka shirya tafiya umra za su tsaya a waje sai mu shirya tafiya ta gaba a daidai wannan lokaci nake cewa masu kallonmu allah ya sa da ku za a yi nan baɗi wassalamu alaikum masu saurare kamar yadda kuka kalla wato shak khalid kenan a ƙasar madina ko mu ce a ƙasar saudiya inda wato ake ta gudanar da aikin hajji kamar yadda kuka sani dai A jiya wato rana ta farko kenan inda aka shiga ranaku na alheri wato kwanaki goma da suke da matukar albarka wanda a ciki ake aikin haji har izuwa wato ranar da za a yi wato a hawan arfa. Muna roƙon Allah Ubangiji ya sanya wannan wato aiki na haji da waɗannan alhazai suka tafi ya zama karɓaɓɓe mu kuma da ba mu samu damar zuwa ba Allah ya ba mu ikon zuwa babu shakka. Iya kallon wannan bidiyo zai sanya mutum cikin farin ciki cikin annushuwa kamar shi ma yana waccan ƙasa ta wato Saudiya. Domin zuwa Saudiya babu shakka yana da matuƙar daɗi da annushuwa a cikin zuciya. Iya kallon wannan bidiyo babu shakka mutum zai ji daɗi kuma zai ƙara wato son zuwa Saudiya da duk wanda bai taɓa zuwa ba ba zai taɓa gane yanda ake kwatanta mai Saudiya ba. duk inda kake jin kyanta idan ka je sai ka fi ganin kyanta saɓanin a gaya maka da baki kuma babu shakka duk wanda Allah ya ba shi ikon wato zuwa aikin haji ya wato yana da kuɗin da zai biya ya je to ya gaggawa biya ya je domin abu na alheri babba yana jiransa duk wanda yake da kuɗin zuwa ya kamata ya gaggawa zuwa aikin haji domin aiki ne wanda yake babba duk wanda ya je aikin haji tsakani da Allah walam yarfus bai yi wato dukkan wasu abubuwa da aka hana ba babu shakka zai dawo babu ko zanibi ɗaya tare da shi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi Allah muna roƙonka Allah ka sa da rabon mu a cikin wannan aikin haji mu je wannan ƙasa mu aikin wato haji a duk inda ake zuwa ziyara da ko ina mu je Allah ya samu mu dace Allah ya kuma sa wato almizani bisa wannan ayyuka